rahotannin da ke hitowa daga jihar difar jamhuriyar nijar na cewa a cikin daren 31 ga watan Desamba zuwa 1 ga watan janairun shekara ta sha bakwai waɗansu mutane ɗauke da makamai da ake zaton cewa 'yan boko haram ne sun abkama jami'an tsaron da ke garin barwa da ke gab da iyaka da najeriya a cikin karkarar boso inda suka hallaka jami'in tsaro guda biyu kuma askarawan na jamhuriyar nijar da ke wurin da maharan suka shammata sun mayar da murtani tare ragar gargaza 'yan boko haram ɗin inda su kashe goma daga cikin maharam gabanin haɗa wannan rahoton na kira maga takardan ofishin gwamnan jihar ta difa wanda ya tabbatar mini da a wannan hari kamin ya ce na kira gwamnan jihar ta difa domin samun cikakken bayani sai dai na ya ta kiran lambobi guda biyu na gwamnan ba tare da an daga wayata ba a jajibirin shiga sabuwar shekara shugaban kasar jamhuriyar Nijar a lokacin da yake wa 'yan kasar jawabi Alhaji Muhammadu Isu ya yi kira ga 'yan boko haram da ke ɗauke da makamai da su yi saranda ganin cewa tura ta kai bango tun lokacin da aka kore su daga dajin sambisa sai dai wannan harin na zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan ziyarar da ministan cikin gida bazu muhammad ya kai a yankin na difa inda ya karbi 'yan boko haram talatin da da suka mika wuya amma sai da ya gargadin cewa bayan kora 'yan boko haram din daga dajin sambisa suna iya gudu su boya a waɗansu turmukun dazuzzuka da suke a waɗansu yankuna na jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya da ƙasar Kamaru Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar